sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan asibahin wadda ta yi daidai da yau Juma'a tara ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kammala aikin da suke yi a Afghanistan ranar 31 ga watan Agusta. Yayin da Amurka ke fama da yawan kwararowar bakin haure irin wanda ba a saba gani ba, wasu jihohin kasar sun sha alwashin tura dogarawan tsaro zuwa kan iyakar kasar da ke kudu. Sannan kasar Haiti ta tsunduma cikin rudu jiya Alhamis kwana guda bayan da aka yi wa shugaban kasar Jovinal moyes kisar gilla kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin shirin kuwa za a ji dalilan da majalisar dattawan najeriya ta yi dogaro da su wajen tsabtace ɗaya daga cikin kwamishinoni a hukumar zaben ƙasar. constitution yana nufin daga ran da a baka appointment as INEC commissioner ne kuma maganar rashin adalcin ka wannan sai ka je office ne za mu gani Shin ko akwai wasu hujjoji da za su sa a mai da shekarun yi ma ƙasa hidima daga ɗaya zuwa biyu? Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa. Bayan rahotanni da labaran duniya muna tafe da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha. albarkacin wannan rana ta Juma'a. Amma dukka kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya ce aikin da sojojinmu ke yi a Afghanistan zai kammalu ranar 31 ga watan Agusta. Da yake jawabi a fadar White House, shugaban kasar ya kare shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo da amurka ta taɓa yi yana mai jaddada cewa ci gaba da yaƙin ba zaɓi ba ne na yi ya bayyana cewa bayan kashe dala tiriliyan ɗaya a tsawon shekaru ashirin da kuma ganin mace-mace na sojojinta wajen dubu biyu da ɗari hudu amurka ba za ta iya ci gaba da zaƙewa kan wata manufar da aka bullo da ita tun shekaru gwammai lokacin da kungiyar alka'ida da ke afghanistan ta kawo ma kasar hari ba yayin da ake fama da yawan kwararowar bakin haure a kan iyakar amurka da mexico irin wanda ba a saba gani ba jihohi da dama da ke karkashin jam'iyyar republican ciki har da jiha mai nisa ta south dakota na shirin tura dogarawan tsaron kasa zuwa yankin biyo bayan gabatar da bukatar hakan da gwamnonin jihohin texas da arizona 'yan republican waɗanda suka yi tur da irin matakan da gwamnatin Biden ke ɗaukawa kan kwararowar bakin hauren suka yi. Ko da yake haɗin gwiwa tsakanin hukumomin jihohi da na tarayya kan batun bakin haure da kare kan iyaka ba bakon abu ba ne. shiga lamarin da wasu jihohin amurka da ke can nesa da kan iyakar kudancin ƙasar suka yi abu ne da ba a taba gani ba A makonnin baya-bayan nan wasu jihohi da suka hada da Arkansas, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, South Dakota da Wisconsin sun yi shelar wani shiri na girke dogarawan tsaro ko jami'an tsaro a kan iyakar kudancin na Amurka. Kasar Haiti ta tsunduma cikin rudu jiya Alhamis kwana guda bayan da aka yi ma shugaban kasar Juvenal Moise kisar gilla. yayin da hukumomin kasar ke shan alwashin farauto karin waɗanda aka yi hayar su suka bindige shi har lahira a ɗakin kwanansa na gidansa na kansa jiya alhamis 'yan sanda sun ce an kashe bakwai daga cikin waɗanda ake zargin sannan an damƙe shida waɗanda biyu daga cikinsu amurkawa ne jiya alhamis ɗin an kubutar da 'yan sanda uku da aka yi garkuwa da su yayin da ake ci gaba da farautar duk wasu 'yan bindiga da ke da hannu a al'amuran. Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton na farko. Kwamitin da ke kula da harkokin hukumar zaɓe mai zaman kanta a Majalisar Dattawan Najeriya ya tantance wasu mutane takwas da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar don zama kwamishinoni a hukumar zaben a ciki har da mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan kafofin sada zumunta loretta onochi wacce shugabannin jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin fararen hula suka yi allah wadai da sanya ta a cikin jerin waɗanda za a tantance wakiliyar muryar amurka a majalisar dattawa madina dauda ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa muna. Kwamitin Majalisar Dattawa kan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ya tantance hadimar fadar shugaban ƙasa kan kafofin sada zumunta Loretta Onochie domin naɗa ta kwamishiniyar hukumar zaɓe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya nema tare da wasu mutane guda bakwai. Wannan kwamiti da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yake jagoranta ya ce duk da cewa an samu ƙorafe-ƙorafe akan naɗa Loretta Onochie kwamiti ya yi aikinsa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada game da tsarin dokar mulkin najeriya yake kuma da ita wannan hukumar zaɓe ka'ida ne idan shugaban ƙasa ya zaɓi wanda yake so naɗa a kwamishinanin hukumar zabe sai ya turo a majalisa ta tabbatar tukuna ta amince da su sai ta mayar masa wanda ya da shi za ta wanda bai da shi ba kuma za ta bata da shi ba sai ya canja wani to an kawo mana suna waɗannan kwamishoni guda bakwai ko takwas ma ɗaya mun gabatar da shi mun riga mun yi tattauna a kansa mun amince shine professor zuru kuma tare aka da na chairman to na chairman muka fara tura ga muka karanta shi a majalisa aka gama amma professor juru mun gama da shi amma za mu haɗa sunansa da waɗannan guda shida mu kai majalisa an Allah da sati mai zuwa. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin sanata Lawal Yahaya Gumau ya ce lallai an samu takaddun korafi har ashirin da 26 kan hadimar ta Buhari amma akwai abin da doka ta tanadarwa duk wanda aka naɗa shi mukami a gwamnati kuma na Loretta Ono ce ba zai bambanta ba. Constitution yana nufin daga ran da a baka appointment as INEC commissioner ne kuma maganar rashin adalcinka wannan sai ka je ofis ne za mu gani in ka je ka yi kuma akwai dokoki da za su iya pursuing ɗinka kuma ma mind you mutum goma sha biyu ne national commissioners nan onoci za ta je duk mutum sha ɗayan nan tafi karfin su da gaskiya duk yanzu anan farfesan zo doktor ɗaya sai ita na shida sai a ce min duk farfesan din har farfesan lo fa san san ne shi ko farfesan lo ne shi sai a je miti duk loreta ta danne su dan ita ce sarkin buhari a lokacin da take amsa tambayar ko tana da katin shaidar zama yar jam'iyyar apc kamar yadda ake zargi sai loreta ta amsa da cewa 2019 when President Muhammad Buhari won his second term, I Loreja ta ce tun shekara 2019 shugaba Buhari ya ci zaɓe a karo na biyu na cire hannuna a siyasa domin ko a lokacin da jam'iyyar APC take sabunta rajistar 'ya'yan jam'iyyarta ni ban shiga ayarin masu yin rajista a matsayin 'ya'yan jam'iyya ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan majalisar dattawa ta zauna domin amincewa da waɗanda kwamitin ya tantance su a matsayin kwamishiniyoyi a hukumar zaɓe mai zaman kanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, saura 'yan makonni kasar Montenegro ta cima wata yarjejeniya ta musanya ko mika alhakin biyan bashin dala biliyan ɗaya na wata harkar china ga bankunan turai da amurka inda take fatan rage kuɗin ruwa zuwa ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari abinda ministan kuɗin ƙasar jacob milatovic ya gaya ma kafar labarai ta reuters kenan montenegro ta ciwo bashin dala miliyan 944 a wurin china a shekarar 2014 don gina wata hanya mai tsawon kilomita 41 wadda masu sukar firaministan kasar na lokacin milo jukanovic ke lakabi da hanyar da ba za ta kai ko ina ba suna masu cewa aikin hanyar wani misali ne na irin barnar da ake yi a gwamnatinsa zargin da ya karyata firaminista zarakov wanda ya hau gadon mulki a watan disamba na kokarin rage kudin ruwan bashin na china na kashi biyu cikin ɗari ya kuma rage kasadar makomar adadin bashin ganin a takardar kuɗin dala aka lissafta a cewar milatovic wani ɗalibi ɗan asalin ƙasar china mai suna alex lee ya ƙudiri aniyar zagaye amurka da keke wanda ya fara daga los angeles jihar california ya buga zuwa boston na jihar massachusetts da dai sauransu a matsayin inji shi wani shiri na tayar da wata tsarar kuma ta masu gwagwarmayar jaddada tsarin demokaradiyya a china lee ya ce daga amurka yake yada wannan manufa tashi ganin cewa kafafen yada labarai na kasar waɗanda ke da cikakken 'yanci ta yiwu su ba da labarin wannan balaguro nasa Ga shi kuwa akwai 'yan china da yawa a amurka yana kuma so ya nuna wa amurkawa cewa lallai akwai mutanen china irinsa waɗanda ba su tare da jam'iyyar communist china in ji shi lee ɗan shekaru 36 ya girma ne a wani ɗan ƙaramin gari mai tashar jirgin ruwa wanda ke daura da birnin beijing inda ba a samun cikakken labarai ko bayanai tun yana ɗan shekaru 24 ya ƙirƙiro wata manhajar tattaunawa inda ake iya faɗin albarkacin baki ba tare da wani sharaɗi ba labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Tun bayan kalaman gwamnan jihar Taraba, Darius Dixon Ishaku. na cewar akwai buƙatar ƙara shekarun aikin yi wa ƙasa hidima daga shekara ɗaya zuwa biyu da kuma baiwa masu aikin bautar ƙasar horon soji da sanin makamin sarrafa bindigogi don ganin sun taimaka wajen shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar sai dai wasu na ganin cewar hakan da sake wakilin muryar amurka a fannin tsaro hassan maina kaina ya yi muna nazarin kiraye-kirayen a wannan rahoton da ya haɗa muna. Shi dai gwamnan jihar Taraban, Architect Darius Ishaku, wanda ke magana kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Ya nemi a maida aikin bautar ƙasa zuwa shekaru biyu daga shekara ɗaya, wanda zai kunshi samar da horo irin na aikin soji ga dukkan waɗanda ke wa ƙasa hidima, kamar da yadda abin yake a ƙasashe irin su Isra'ila da Lebanon. Ya ce yayin da gwamnatin tarayya ta gaza kare mutane to babu wani zaɓi illa ta bar mutanen su kare kansu to sai dai kuma tuni wannan batu ya janyo tafka muhawara tsakanin masana tsaro a najeriya dr yahuza ahmad getso da kan yi shari kan sha'anin tsaro na ganin gwamna ishaku ya yi daidai ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar taraba kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba mun dade muna cewar matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki yi a rungume su a zuba su a cikin harka aikin tsaro to tun daga wannan dama wanda gwamnati ke kashe kuɗaɗe wanda babbar manufar da ta sa kafa wannan aiki na bautar ƙasa ta zama wani abu mai kama da labari saboda haka ya kamata a fito da manufa da za ta yi amfani wanda wannan shawara ta shi kwakwar shawara ce kuma ina ganin idan an yi amfani da ita gaskiya bisa fahimta ta da ilimi na harkar tsaro ina da tabbacin cewar wannan zai taimaka matuƙa gaya saboda haka ya kamata hukumomi su duba To sai dai kuma Dr. Kabiru Adamu mai bincike a sha'anin tsaro a yankin tafkin caji da Sahel na ganin ko kaɗan wannan ba daidai ba ne. Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa inda haka ne da ƙasar Amurka ba za ta ringa samun matsalolin tsaro da take da shi ba. A baya bayan nan wannan buki da ta yi na samun ko ta jihar Chicago kawai mutanen da suka rasu su suna da yawa a wani alkaluma an ce mutum arba'in a wani alkaluma ma an ce sun fi haka nan to kaga kasancewa makamai na hannun mutane bai magance matsalar tsaro abin da ke magance matsalar tsaro shine karfin gwamnati da madafanta na iko wato dukkan bangarori na gwamnati ya zan suna da karfi kuma ana kwatanta adalci ana kuma tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa yana more ma arzikin da ƙasa take da shi duk lokacin da mai laifi ya yi laifi waɗanda malafu da iko za su iya kama shi su kuma tabbatar da cewa an hukuntar da shi ta yanayi wanda zai duk wani wanda yake nazartan lamura zai ga cewa an yi mai adalci to wannan shi ne kadai wannan yunkuri da wayan suke yi cewa a tabbatar da an baima 'yan kasa dama na mallakan makamai ba zai haifar makasa alheri wannan batu dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara domin cancanta ko rashin cancantar soke wannan shiri na hidimar ƙasa. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. to Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. in wani gwamna ɗan arewa yake cewa ya gwammace a samu shugaban najeriya daga kudu to ni fa gaskiya na rena hankali. shi sanata abdullah adamun jam'iyyar apc daga jihar nasarawa kenan ke gaya wa duniya cewa ai akwai gangancin gangan na gangara gangarar gaya wa duniya da wasu gwamnoni ke yi cewa wai ya kamata mulki ya koma kudancin wannan kasa. Ni dai Abdullahi da mu tun ba yau ban goyi bayan wannan ba. Ke kasa kasar kaje wasu sassa na sabuwar dokar mai ta tare Najeriya da wasu gwamnoni a kudancin Najeriya suka dage cewa dole sai an yi ta kara ta da wata sabuwar kura. A risan research da aka samu akwai mai ko ina an same shi ko da a arewa ne. Kuma waye gaya musu cewa man nan zai dade forever. Sai dai shi wani fitaccen dan siyasan da ya tsiro a jam'iyyar adawa kafin jam'iyyar tashi ta dafe madafin iko a shekaru 2015 bulla yana gaya wa duniya cewa mutumin da ya zo yana bin ka kofa kana bacci na kokosa kofa yana turawa kuɗi a karkashin katifa wannan ana baki na magi an kulle miki omo an bi ki da atamfa sannan kuma gobe ki zo ki ce dana ana neman mishi karatu eh na zaki zai karatun kwa shi kuwa fitaccen hamshakin dan kasuwan nan Alhaji Amin Alhassan dan tata tabbatar da duniya yake cewa tun kuɗa turbar taka takun gaskiya ne aka yi a wannan ƙasa idan ba ni gyare-gyaren da ya kamata ne don kuɗi a kan son zuciya za mu shirya da Waɗannan faso mun taɓa kawai muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin cikin jerin shirin manuniyan da ke share shigifar shigewa gaba don share hawayen al'ummar da ake mulka. Maganar mulkin kuma amma a salo irin na demokaradiyya shi aka damke aka dadime a mafi akasarin kasashen duniyan da ake ganin shine mafita. Ko da dai tsimar tsatsafo da tsarin kuma na kawo damban dambarwa a wasu lokuta musamman dai duk lokacin da ake ganin kamar an karta layi tsakanin majalisa da kuma bangaren zattawa magana ake ta kudirin dokar man da ya duka gaban masa tare najeriya kusan shekaru ashirin ana shagwagwagwar shagube da kai komo game da wannan kudiri sai dai da yake wannan kudiri ya riga ya sha tale talan shanye dukkanin karatutuka kuma a ƙarshe yan masa tare najeriya sun amince da shi shirin manuniya ya shige zauren majalisar don jin ta bakin shugaban haɗakar kwamitocin masar da tijan tare najeriya da kuma na wakilan da suka saurari waɗannan ra'ayoyi wajen amincewa da wannan kudiri wato dan masar da tijan tare najeriya da ke shugabancin kwamitin mai a masar wajen tare Najeriya sanata Sabo Muhammad na kudin da ya koro bayanai akan irin abubuwan da wannan kudiri ya kunsa. wannan doka ta kunshi duka yanda za a kawo a sa jarin a yanda za a taimaka masu sa jarin yanda gwamnati za ta samu kudin shiga yanda su kansu inda man yake za su samu dan wani hisani sannan kuma yanda inda ba man ma yanzu an samu kuɗin da za a sa musu wanda za a je a nemi man nan kuma a fito da shi duk iriya da ake fitar da mai kamfanin da yake aiki a wurin ne zai cire kashi uku na ƙididdigar kuɗin da zai kashe a wannan shekarar to sai a bawa su wannan masu gunduma inda wannan man yake duk da sa kwarmato da kwarorotan kwashe kafafun 'yan arewacin Najeriya da ake ganin wannan kudurin dokar mai zai yi. Tuna aka ji gwamnonin kudancin Najeriya da ake ganin su za a kora wa maɗuɗin kuɗaɗe suka bala suna masu yawa a gaskiya ba su amince a kwakush kuɗaɗe na 'yan kudancin Najeriya a kaɗo arewacin Najeriya don haƙo mai ba. Wannan kuma shine abin da ya jawo hankalin sakataren jam'iyyar adawa ta SDP a Najeriya kuma tsohon ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben da ya gabata Malam Shehu Musa Gabam da ya ce gwamnonin kudu maso kudancin sun koro bayanin taka tarkon tabbatar da duniya ba su gane ma dokar kasar nan ba wannan ya nuna cewa gwamnonin nan da kansu kawai suka sani ba sa hurɗa da ko yan majalisarsu domin in suna hurɗa da yan majalisarsu za su tabbatar da cewa abin da suka yi shawara da yan majalisar shine zai gudana na biyu sun nuna cewa ba su san ma menene yadda tsarin mulki yake a national assembly kuma magana man da suke magana lokacin da babu man ta ina aka samu da aka fara tonon mai a can kasashen kudu tatso kudin aka yi mai kuma ba wai lallai sai inda suke mai yake ba a risan research da aka samu akwai mai ko ina an same shi ko da arewa ne kuma waye gaya musu cewa man nan zai dade forever nacin nana ta nauyin nade mulki don hankaɗa wa kudancin najeriya na cikin abin da gwamnonin kudu maso kudancin najeriya suka koro a taron da suka tattara suna masu cewa lokaci ne da ko da mai ko dan mai sai an damko mulki an kora wa 'yan kudancin wannan kasa wannan kuma shine abin da ya jawo hankalin shugaban jam'iyyar adawa ta adp PDP a tare Najeriya injiniya Yusuf Saniya Bagi da ya bugi batun baje bankawar da ya ce ya kamata a yi wa gwamnonin kudancin da ya ce kamar dai ba su gane ma abin da suka yi wa 'yan arewaci a baya ba. Idan ma aka ce karba karba din ne da aka yi yarjejeniyar da ke tsakanin PDP to da aka ba marigayi ya raduwa lokacin da a rayarinsa sai aka ce to a ba mataimakinsa ko to kowa ya dauka kamar idan jonathan ya yi shekara biyu to za a ba wani daga arewa amma ba haka ba ne su ba su yadda ba sai suka ce dole dole sai shi Jonathan sai ya tazarce da haka kuma da ma ya gama shekara hudu na sai kuma ya so ya kara a shekara hudu kuma to shi nake so in jawo hankalin su cewa ma suna cewa karba karba din nan ne to ai su ne ma ba su da karba karban ba ba ma wai kadai yan adawa ke kada kidan kakkabo matsayar gwamnonin kudancin Najeriya akan maganar karkatar da aka lartun kuɗin mulki kudancin wannan kasa ba su kansu jigajigan jam'iyya mai mulki a tare na jan ake ganin su ne ya kamata su tun wannan mulki zuwa kudanci tunda dai sun kwashe shekaru takwas idan Allah Allah ya kama lokacin zaɓe na ganin demokaradiyya dai dandali ne na dire daren dambun kur'un da ya kamata da su ne za a alfahari ba magana ta karba karba ba wannan kuma shine matsayin tsohon gwamna har so biyu a jihar Nasarawa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan masarjan tarayyar Najeriya na jam'iyyar APC a masar tarayyar Najeriya sanata Abdullah Adamu da ya ce damuwar ma ita ce yadda wasu gwamnonin Arewa ke cewa wai a kore wannan mulki zuwa kudancin wannan ƙasa idan dai labarin muke ji gaskiya ne in wani gwamna dan Arewa yake cewa ya gwammace a samu shugaban Najeriya daga kudu to ni fa gaskiya na rena hankali shi gaskiya saboda Allah amma ni ya dauka kuskure ne ba su faɗi haka ba amma an sun saka kuskure su sake faɗi hankalin kowa ya koma kansu cewa eh, eh suna son shugabancin da koma kudu ni dai Abdullahi da mu tun ba yau ban goyi bayan wannan ba tsarin mulkin Najeriya shine constitution duk mutumin kirki ya san akwai doka da aka tsara yadda za a fidda wanzai shugabancin Najeriya kuma Umar Sha ta masa gafara ya ce yawan mutane shine kasuwa ayi zabe mai so ya ya nema dan arewa ma musamman ya zo ya nema mu ga wanzai ci to ma dai waye zai koro komar kwashe ƙur'u idan an tafi dandalin dire zaben da ake jira nan da shekaru biyu ba watanni kaɗan. Shi tsohon ɗan masaukilan tare Najeriya da ya takarar gwamna Hassan uku a jihar Kaduna kuma ɗaya daga cikin jigajigan magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a dukkanin zaɓukan da suka wuce. Honorable Sani Mahmud Sha'aban ɗan biran na zazzagaya wa duniya ke cewa yadda aka jefar da siyasa a Najeriya musamman da arewaci ta yadda mutanen kirki suka dinga kyamar siyasar nema ya jefa 'yan Najeriya yanzu cikin halin da ake ganin 'yan ƙasar yanzu. akwai babban illa da mu musamman mu arewa muka zo muka yi mu me illa nan sai aka ɗauki harka da ta safi siyasa sai aka ɗauki harka ne kawai na 'yan iska wanda ya je ya fadi jarabawa ko ko bai da hanyar zai makaranta ko mai ɗumama benci a majalisar teburin mai shayi nan sai a tsince ka kai ne kai ne dan siyasa wayanda suke karatun suna kyaman wayanda suke da usulin suna kyaman abu to taya ko fitina ba za ta addabe mu ba akwai abu guda kaf a rayuwar dan adam kowane iri ne shi ubangijin da ya halice mu baya wasa da mulki baka hada haɗa mahaliccinka da wani to don me yau za mu wayi gari a ce mulki shugabanci mun ɗauka mun bar kawai sai je kana yi ka dole ko ba za mu gaba daidai ba dole sai mun dinga jawo mutane da muka san cewa wani an san usulinsa an san irin rayuwansa amma mutumin da ya zo yana bin ka kofa kana bacci na kwakwasa kofa yana tura ma kuɗi a karkashin katifa an kulle miki omo an bi ki da atamfa sannan kuma gobe ki zo ki ce ɗana ana neman mishi karatu rai eh, na zaki zai karatun kwa ai dole ki ga rai. tsohon tsarin tsibe tsibirin kuɗi gaban shugabannin kano komi da kuma tabbatar da an tafi da sarakunan wannan kasa na cikin abubuwan da hamshakin dan kasuwan nan a jihar kanawa Alhaji Aminu Alhassan dan tate ce ya zama wajibi a tabbatar da an koma mai dan a samar da mafita. Har ma Alhaji Aminu Alhassan dan tatan da ya tattau annan bayanai gaban mataimakin shugaban kasa da wasu gwamnoni da 'yan masar tare Najeriya a wani taro a jihar Kanan Dabo na karkatar da akalar bayanin akan irin abubuwan da yake ganin dole ne a dawo domin saisaita lamuran wannan kasa. da da da da federal government, state government, da local government wallahi shi ne ya fi amfani shi ya sa da ƙasar take zaune cikin lafiya ko me yake faruwa ke sani abin da ya faru ya kamata local government a ba su su a ba su su a hannu sarakuna kuma ya kamata a yi zama su a cikin constitution ɗin Najeriya. Kowa duk wanda yake ɗan shekara 60 wani jami'in 90 da wani abin da shi ɗari musan iwon su musan abin da suke iya yi saboda haka idan ba mu yi gyare-gyaren da ya kamata ne ba muka tsaya kan san zuciya za mu ci gaba da To duka duka kuma da wannan jawabi na dattijo Alhaji Aminu Alhassan dan tatan da ke dab da dungurar shekara ɗari za mu karkare shirin manuniya na wannan mako. A madadin dukkan wa suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai mamar manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu miliyan da kwaje a cikin wannan shiri. Sai kuma abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin da ya kukkutsa wajen kawo mana muryar dattijo Alhaji Aminu dan tata. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na nasiha albarkacin wannan rana Juma'atu babbar rana. Daga bakin Sheikh Dr. Jamil Zarewa na cibiyar nazarin shari'ar musulunci jami'ar ahmadu bello da ke zaria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci a gare mu shine mu tsaya mu nazarin abubuwan da suke faruwa da mu a wannan zamani na bala'o'i da musibu idan muka yi nazari mai kyau za mu gane dukkan waɗannan abubuwan munanan halayenmu da na wasu daga cikinmu ne suka jawo su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abin da ya same ku na musiba to yana faruwa ne daga abin da hannayenku suka aikata idan muka yi nazari za mu ga duk zunuban da al'ummomin baya suka yi Allah ya hallakar da su duka ba wanda ba ma'aikatawa. in mun kalla za mu ga mutanen annabi shu'aib abin da ya sa Allah ya halakar da su shine saboda suna toya mudu mu kuma a cikin mu akwai masu toya mudu idan mun yi nazari ga mutanen annabi lut za mu ga abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su shine saboda suna zakkewa maza mu kuma a cikin mu akwai masu aikata wannan alfasha idan muka yi nazari zuwa ga mutanen annabi saleh za mu ga cewa abin da ya sa Allah ya halakar da su shine saboda sun kashe taguwa mu kuma a cikin makwai waɗanda kullum sai sun kashe mutane saboda haka babban mafita babbar abin da zai taimaka mana wajen samun nasara a rayuwarmu shine mu kusanci Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inda mutanen alƙaryatu za su imani da Allah su kuma ji tsoronsa to da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe musu hanyoyin alkhairai a sama da ƙasa Allah ya ba mu cewa. To Ubangiji Allah ya ba dacewa baki ɗaya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kammala aikin da suke yi a Afghanistan ranar 31 ga watan Agusta. Yayin da Amurka ke fama da yawan kwararowar bakin haure irin wanda ba a saba gani ba, wasu jihohin kasar sun sha alwashin tura dogarawan tsaro zuwa kan iyakar kasar da ke kudu. Sannan kasar Haiti ta tsunduma cikin ruɗu jiya Alhamis, kwana guda bayan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise kisar gilla. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.